Government of Canada works dil uh, diligently with both domestic law enforcement agencies. Jakadan ƙasar Canada a Najeriya kenan, Mr. Jamie Christoph, yayin da yake magana a wani taron haɗin gwiwa tsakanin Canada da Najeriya. A ci gaba da yunkurin kawo ƙarshen safarar mutane da kuma ƙawara ba bisa ƙa'ida ba. inda ke jaddada cewar gwamnatin kasar Canada za ta ci gaba da aiki kafada da kafada da gwamnatin Najeriya don kare lagon kungiyoyin da ke hada-hadar safarar mutane a matakin kasa da kasa waɗanda ke amfani da raunin wasu mutanen suke safarar su. Yana mai cewar matsalar safarar mutane a matakin duniya baki ɗaya abin damuwa ne. amma girman wannan matsala a Najeriya ya shafi mutane da dama. Jakadan na kasar Canada ya ce a Najeriya kususan suna aiki tare da hukumar yaƙi da fitocin mutane ta Najeriya wato NAPTIP da sauran cibiyoyin ƙasa da ƙasa ba wai kawai a gano masu tafka irin wannan aika-aika ba don a wargaza su amma su ake a tufkar hanci ta hanyar yin kan da garki ana kuma yin hakan ne ta hanyar samar da kudaden tallafi a fannonin horas da jami'an hukumar naptip a fannin yin kaura wayar da kai don tunkarar yaƙi da bautar da mutane a zamanance da masu fara mutanen wannan kawance namu da najeriya zai taimaka gaya wajen ƙara tunkarar kalubalen safarar mutane a matakin ƙasa da ƙasa da galibi mutane masu rauni ne ke afkawa cikin wannan matsala the canadian director general na hukumar hukumar yaƙi da safarar mutane ta Najeriya kenan, Farfesa Fatima Waziri Azi, wacce ta yaba da irin ɗimbin gudunmawa da ƙasar Canada ke baiwa Najeriya don kawo ƙarshen safarar mutane, wanda ta ce na ɗaya daga cikin manyan laifuka na take haƙƙin bil'adama a matakin ƙasa da ƙasa. Abu na biyu kuma cikin manyan laifukan da suka fi samar da kuɗi a duniya. Ta ce a bara kaɗai hukumarta ta karɓi rahotannin safarar mutane 1,440, kana sau 412 ne aka yi safarar mutane zuwa kasashen waje. A cikin gida kuma sau 126 kana an kubutar da mutanen da aka yi safararsu su 2,743 mutane 80 ne hukumar ta samu nasarar samun kotuna suka yankewa hukunci daban-daban akan wannan laifi yayin da cikin wannan shekara kuma aka yankewa ƙarin wasu mutane goma sha bakwai hukunci kawo yanzu kimanin mutane 592 ne aka yankewa hukuncin laifin sufar mutane a najeriya kama daga lokacin da aka yanke hukuncin farko a shekara ta 2004 sannan ana ci gaba da shari'ar karin wasu mutane 262 da su ake zargin su da laifin sufar mutane. 262 cases in various courts across the country. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.